وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي منذ كمان مكسابة دي الله سبحانه وتعالى قدر دوم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقول كركدا أبرنا دمغرم جمهورية النجر يومنا ثلاثة uku ga wata na jumadal akhira hijira shekara 441 wanda ya dace da 28 ga wata na biyu na harko 28 ga wata na harko shekara 2020 muna cikin karatun na littafin bulugul mara mun zo ƙarshen kitabu sala ƙarshen babi na alhassu alkhushu na kwadaitarwa kan kaskantar da kai kuma ta samun nutsuwa a cikin sallah wani mun ji dai bayanai na mahimmancin sallah ko ladan sallah yana bambanta daga wannan zuwa wannan dalilin ƙasƙantar da kai ta mace kushu'i a gaban allah zuciyarka a wajen tana kaddara ga ka a gaban allah subhanahu wa ta'ala wanda dalilin samun wannan nutsuwa ya sa aka ce kada a ci abinci kada a yi sallah ga abinci an kawo aka hana yin sallah a gaban duk wani abu mai ɗaukan hankali mai zane mai ɗaukan hankali kakai sallah a gabanka aka hana waiwaye aka hana tohi din dai da ababe wanda na magana daga kai sama kana sallah kana kallon sama har ma da wa'idi na haɗarin yin hakan yakan sa wataran za ka yi daga kan za shi hasa daga kan ku sama a cikin sallah ko idon ku ya dawo ba gani kina akwai tadid na tsoratarwa mai daga ido sama watan zai dawo makaho magana kenan wannan shine abin da ya gabata na da magana su karshen karatun kan magana hamma hamma daga shedan take idan mutum ya hamma ya kokarin kare bakin shi ya kokarin rike ta in ta yi ƙarhi ka ɗaura hannunka ka rihe bakinka shine ƙarshen karatunmu sai za mu shiga sabon babi babal masajid mai zaman kanshi din da aka ce maganar sallah to sallah ina za a yi ta za a yi ta a masallaci nan kenan zai gaya mana matsayin ko bayanin da ya zo a cikin masala ta masallatayya yan wa kamar wanda ya karanci taudil hakam sharhin bulogar maram zai ga kwarai wani malamin yadda ya bayanai na mahimmancin daurin ko matsayin masallaci a al'umma ta hurku shine duka cibiya ta musulmi daga nan komi ke tashi nan ne cibiya yan jihadin ne yan da'awa ce in menene daga masallaci abin ke tashi kuma a wancan zamani masallaci shine jami'a shine secondakin firamare duk wata bangaren ilimi nan ne cibiyar shi masallaci shine cibiyar makaranta ta magabata duk ilimin duniya da aka yada wani har yau duniya take dogara a kansu daga masallatai ya suka huta duk ilimin addini a wajen magabata masallaci shine cibiya ba kurin ba ya kama magana daga baya aka mai da masallaci kunin wurin sallah kadai babu komi he sallah wanda wannan iya daga cikin makircin turawa don su mu da addininmu samun rauni cikin addininmu cikin babban abin da suka zo wajen lokacin mamayenmu wanda ya karanci takardu na misiyon da suka zo walle na kasashenmu sun zo da aikin raba mutane da addini kai huce masallaci kai huce sallah da azumi kai shiga magana mu'amala ko kasuwa ko wajen aiki duk wata mu'amala dai baka ce masa sun cire ba baka ce ba an sha giya an yi lahi baka ce ba an yi zina an yi lahi kodin kai sallah kai azumi nan kodin wannan ya cikin wanda ya karanci tabbas dokiman da aka yi tun misiyon kin yan harko suka zo mamaya cikin abin da aka ce su samu alƙibla wannan abin kurin rayuwar ku ka tuci kurin wannan sallah azumi kadai duk wani abu na rayuwa addini kai shiga yancin ka ne ka shiga maganar sha'awa kai ta zina ce ta shan giya ce ta riba ce ta menene wannan abu ne wanda ba a sa ma a ka da laihi ne wadon da karanci wannan yan zamince yan barikin farko da cikakka bariki da farko da man ka har bai a kashanta ta ba mu shi kenan an jima a ga ka zo kana titi kana yawo anguwa kana tangabi dan bariki kenan haka muka sashi haka sadda haka bariki take da da wuya da a bariki dan bariki goma ka samu ka samu ukun musan giya mahi haka mata so haka aka taso kurin nan ce kurin shine barikin kurin a sha ta ba sha giya eh wannan shine gidan karuwa ta su ne in wani kai mamaki alhamdulillah zama Allah godiya duk wanda ya tashi kahin da'awa ta sawa islamiya kira da'awa da aka wara duk mai labarin ɗan shekara hamsin baya sani kasan titin jamus gidan ungo karuwa ce kurin gangariya an dare babu wurin rayuwa ya can da ake kai da kawo circulation gidajen giya wuri gidan giya goma a cikin ɗan wuri kaɗan yanzu ka je gani alhamdulillah ko da ko raguwa gidaje da sun koma kanti wani ma kuma masallaci eh, akwai masallacin akwai masallacin wani alisunna da gidan karuwa ne wallahi an yi aiki jama'a an yi aiki alhamdulillah duk wanda yake dan shekaru ya sa abin da aka yi gidan giya da da wuya ka hutu ba ga dan giya iya tangadi ba da wahala ka ga dan giya tangadi akan titi da kamar sunna ce a cikin da a cikin garin ka iya tanga iya tangadi ka ga mutum ya uku iya amai iya ana mai ihu da wuya yanzu ka gani jiya ka alhamdulillah akwai ci gaba gaskiya to wannan su shi suka hana da'awa suka rike kun malami kurin suka ajiye rolikin malami kurin ya yi sallah ya yi rubutun sha ba ba ya za ba wace wani wani cikin al'umma kun shi ne kurin ba wani awa ba magana wa'azi da haka aka tashi kurin kuma wani alhamdulillah yan din nijar din da da'awa ta kai kasa margowa bangaren za ka iske zai ma'aikatu za ka iske ne nijar da yawa masallaci an gina ma ko ba gina ne ka iske wurin sallah da babu wannan babu daga masallaci an gina a cikin lakwal cikin college cikin jami'a tuna wanda babu shi da labaru ne shi ne kwanan don shirin turawa aka fara cewa a ah, hango tsatsar addini a niger iya an jami'a har da masallacin juma wane ne kwanan suka aka yi wani rahoto wai aka yi niger wai wai addini wani a niger wai a cigaba ne masu cigaba kwanan aka yi rahoton wa an gano cikin jami'o'i ana ana ana masallataya ana wane ne <laughs> haka suka kawo ka yi Allah ya rushe abin alhamdulillah Allah rushe da abin da insha Allah za a gane insha Allah da makici suka rawa suka rawa da addinin mu kun suka bar mu kullum sallah kullum duk sakaci da kai za yi to ba addini ba haka addini addini jagorancin al'umma yake ya sa mutane cikin kyakkyawar rayuwa duniya lahira ba babu babu sakaci cikin addini babu sakaci cikin addini wannan musulmi Allah sun gane alhamdulillah suna ganowa muna fata Allah sa a halka kenan shine bayanin raba musulmi da masallaci sai sallah kadai shi ya kawo matsala duk bayanin da ya sai ɗar jumla zan karanta muku ɗan wata na maimanci cikin bayanin da ya sai ke cewa fansirafin musulmi ne anil masajid wa bu'udu ma'anu واستخفافهم بأمره وبعدهم عن القيام برسالته وتخلي عن دوره هو الذي قد fansirafin قدرهم يجي فانصراف المسلمين على المسجد وبعدهم عنه كودا كودا musulmi da suka juya suka bar masallaci suka nesa da shi suka rena al'amarin masallaci suka bar aikin daurin masallaci da aka yi dan shi na kawo al'umma kan komi wata kalli an daurihi suka yi watsi da daurin masallaci matsayin masallaci huwa alladhi hatta min qadarin wannan shi rusa ko ya rage darajar musulmi wa huwa alladhi qallala min sha'anihim shine ya rage matsayin sha'aninsu wa huwa alladhi farraqahum wa afadafahum wannan abun shi ya raba musulmi ya raunana su fa'iza kanu yuriduna izzata wa idza kanu yuriduna siyada falyu'idu ila masjidin isalata wa liyatamu bi amrihi in kuwa musulmi suna neman buwaya suna neman shugabanci a duniya su maido wa masallaci aikin shi su ba da mahimmanci kan umarni da aka yi ɗaukar masallaci cibiya littafanin su ne akhirin hadin umma illa bi masallabi a walwa wannan al'umma bayan da za a yi ƙarshen wannan al'umma ba yadda za a iya gyaru sai abin da ya gyara 'yan warko wannan shi ne yanwa na wata alasa halka kenan shi ne masa'adata almasajid kenan masajid a musulunci abu ne babban matsayi gare shi masallaci duk da asalin almasajid ana ɗaukan shi kalma ce wuri da aka keɓance don ibadar Allah to mu wannan al'umma cikin hususiya da aka ma wannan al'umma mazala iya cewa ta lil ardi masajin ko an sanya mun kasa julatul ta ardi masjidin wa tuhura wata tuhura an sanya mun kasa masallaci ta abin tsarki na kenan da sauran al'ummomi sallah ya inje amma muna al'umma duk inda aka keɓance duk lokacin sallah yi iya masallaci a musulmi illa magana wurin da aka keɓance don sallah shi mai ɗaukan suna wannan an sunan don an keɓance shi don sallah kuran da burgi aka yi da dutse aka yi da zana aka yi wurin aka keɓance don sallah kaɗai shi ke ɗaukan sunan wannan masallaci ne amma idan sallah ta kama ko ina wani al'umma muna da dama mai sallah amma wurin da aka keɓance don sallah ba wani gini daban ne wani gini saboda lokacin an samu dukiya umar bin khattab radiyallahu anhu ya bar umarni ga gwamnoni cewa ku yi ginin da ku yi masallatai da su kare mutane zahin rana da ruwa kurin da iska shine kurin manuwa yanzu a yi kare mutane ruwa ko zahin rana shine kurin amma ba ginin ba ake ba a wannan keɓance wurin a keɓance wannan kurin wurin sallah ne muna ta ne a nan salama cikin su bukhari ko muslim abin da ya inganta manzana salama ya zo a cikin wata sallah ta juma'a inda wani ya zo ya jaje ya rasulallah gidaje sun rushe ga wannan dabbobi sun mutu yunwa babu abinci hanya ta yanke ko na zama tashi kai tsaye ya addu'a ya daga hannu cikin hudubar da yake daga hannu ya addu'a suka ce lokacin da har wani addu'a a saman madina babu ko da ɗan ɗugo ɗaya na hadiri amma ana nan iya wannan addu'a kun sai kun daga can bayan dutsen hadiri ya taso ya ɗan zo ɗan guntun hadiri yanzu tsakiyar madina ko ya girma ko ya bashi gaba ɗaya kurin ana hudu ba ba kare ba ruwa ya zubo hatta kai iya digo manzon ka iya sallah juma'a ruwa iya jika gemun shi ya sauka daga cikin gemun shi ka da masallacin ruwa ke zubowa bari wani ma nake na musamman irin wannan zuwa gani ma su a can kenan to ya ce kurin masjid suna ɗaukar kurin masjid kurin wurin sallah ba in zai ga an kawo sharadi na manara ko hasumiya ko kaza babu wani a cikin masallaci hatta kai irin wannan tunani na mai da masallaci wani abu ne na gina hatta kai wasu malamai suka nemi su kawo cikas kan juma'a ya kawo wani sharaɗi na gini kaza babu sharaɗin gini ya cikin kuma matsalar muka samu akan ta yi sunna a nan garin matsalar ta masallaci ya yi kaza ya yi kaza sharaɗin da babu su a ƙur'ani babu su a sunna kurin ra'ayi na kakurin aka zo aka hana sallah ta juma'a aka hana mu dalilin wasu dalilai to masallaci kurin wuri ne aka kewace don ibada da ginin da zana aka kewaye da dutse aka kewaye da andiru ne da menene kurin wuri ne aka kewace sallah kurin shi ne masallaci kuma jama'ar akewa inda ake taruwa ibn mas'ud murata muslim iya cewa matuƙa ba ku ba mana ku je sallah inda ake kiranta mana ke wurin da ake sallah kullum da ake taruwa aka saba taruwa nan ne an ku hasa ce kuma suna annabi musa da salama ke na masallaci kurin wurin da ake haɗo da sallah an keɓe ta shi ne mutum masajid shi ne mutum sunan masallaci amma mu sallah in ta kama a kowane lokaci yayi annabi ta kana da masallaci kana da ma'ana abun tsarkinka kinan ko ba ruwa he ka yi taimama kai ne wani al'umma kan bambanci sauran al'umma kenan amma wannan cewa ko ina masallaci ce bai sa cewa an yi kiran sallah a masallaci ka ce za ka yi sallah inda kake ko gidanka ai ko ina masallaci ne a ta aka je inda ake kira ita man sami an nida fa lamiji ta fa salata lahu ko wanda ya ji kiran sallah ki amsa kiran sallah bai jan ba bai sallah sannan babu sallan ya tabbata kai mai tawili babu ladan ne babu wane ne dai asara ce ka tsaya a kowane yake kaddara ba ta ɓaci ba dai ka a sace ba ta ɓaci ba amma dai babu ladan ko ladan zai rage din ne asara ce kin kaka shiga wannan falaji kaka shiga wannan babu koran kai je ka amsa kira koran wannan shine eh kenan shin zamu fara kenan wannan karatun mu ne ma a takaice zamu fara sabon babu na babul masajid kuma darasi na 23 insha Allah har dan wa man tambayi ma alƙwadin babu kitabikin haka ne kenan darasi a tana mutum ba darasi na 23 za mu baban babul masajid to yanzu mun je matsayin masallaci ko sunan masallaci ko wurin aka keɓance dan ibada shi ga matsayin da ake sanya matsayin shi a musulunci sai fara yace ce wa aisha radiyallahu anha qalat amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رسالة عائشة رضي الله عنها take ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya yi umarnin gina masajid gina masallatai a fidur na mana cikin gidaje inda yake da mutane ke tsaka tsake wurin da yake da mutane ba ka gina masaji a cikin gida ba ke ne ba don ce wani gina a gida a halin da ruwa ana son mutum ko kun ka keɓance mana kanka wani wuri don sallah a cikin gida amma wannan magana ana magana a duru nan cikin tsakar gidajen mutane na wurin da ake rayuwa da mutane shi a dura nan kuma ya yi umarni wa an tunazzaf wa tutayyab a tsarkake shi masallaci a ninka sharewa kuma ana sa mai turare ana san turare kamshi a masallaci ba a san wari an so annabi an maka maka ko da sai ake an tarari ya tashi ya tashi ko da sai suke sa akwai da masan da mai aikin kun sa tarari amsa cikin bai komai kun sa tarari amsa cikin cikin sa tarari ya sa ko kamshi kenan wannan iya kenan kenan masallaci ana buƙatar ina wata baiwar Allah na ake labarin ta wata baiwar Allah baiwa ce bakan mace mako wadda aikinta kurin sharan masallaci ne aikinta wanda lokacin da bata lahiya manzala ce masahabbai idan ta cika ku sanar da ni sai Allah ta cika lokacin an ta zahir rana ne shi lokacin da bai su ga annabi kamar su ga annabi hoto kamar su su galaza mishi ne ta mutu ba su gaya mishi ba a domin sun ce su kamar sun rai kamar ba ta kai ba kamar ita a tado manzan Allah iya barci a tado shi aka yi je aka binne wannan baiwar Allah ba manzon ya hoto ce ya ya samu laban ta mutu yaya aka yi baku sanar da ni ba suka ce rasulullah mun inkarin mu ta da ka daga barcinka mun doka lokacin da bai dace ba ya ce a ku da mu aina kabarin na take he da ya je kabarin da mai sallakan kabarin ta aiki na musamman gyaran masallaci kana bukata kin tsafta a share a bar wani haki abin shi a ka bar shi mana da dauda kenan cikin babban abu kan zai hara kenan masallaci ana so kenan a yi cikin jama'a kuma a tsarkake shi a sa mai turare kenan a share a sa turare hadi ba san ba san zama takura sai jamde kun ruwa ta inganta tabbas wa ana bi hurayta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala allah alyahud اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد والنصارى وانا روايه ta abu huraira radiyallahu anhu iya ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu al-yahuda to ta wasa wan nasara ruwa muslim amma lafazin babu nasara to amma akwai lafazin da kana muslim nan wannan lafazin bukhari ya kawo muslim sai ta faɗi kanshi amma bambancin bukhari muslim shi a cikin muslim da ya kawo qatalallahu al-yahuda ya kara wan nasara shi ne ta ta nasara kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu al-yahuda wan nasara Allah tsine ma yahudawa da nasaru ita Allah tsine musu me dalilin tsinuwa a nan ya ce ittakhadhu qubur anbiya'in masajid sun ɗauki kabarbaran annabawansu masallataya na shi da jigon maganar haramta la ta taka an biya masajid masajid annabi ya hani la ta taka qubur a ta ta sauran an kwanaki wata kwana biyar cikin da kusa mutuwa shi cikin hudubar da ya janka ya ce ya da ɗauki masallaci ma na ya masallaci ya yi musu kashe kwarai ya kuma ya lantsi ne mai hudawa da nasaru ce suna ɗaukar kaburin annabatarwa ta wa salihim da mutanen kwarai kenan wani suka ce waliyi kenan da annabawa da waliyansu da mutanen kwaransu suna ɗaukar wurin masallaci wannan shine kenan aibin yin kabari a masallaci ko a gina masallaci akan kabari babban aibu ne duk da eh, cikin tatar sajid albani mataki ke wani ya kar masalolin da masu kashi ba a yanzu ma ga shi nan eh, an bin annabi salama a kabarin shi a masallacin shi kuna cewa don mun sa don mun binne mutanen mu ko malaman mu waliyin a masallaci ne ga manzon Allah ma mushi nan cikin raddi da yake bayani da yake kan masala ce masala ce wanda ya karanci asalin al'amarin ya san ba haka bane asali annabi sallallahu alaihi an binne shi ne a ɗakin aisha radiyallahu anha kuma a lokacin nan ma wanda kan ruwayoyi ya kan ruwayoyi wanda sahabbai hatta aisha ta kai maganar kayan a tabbatar da ma asalin abin ana binne annabawa inda suka mutu to ai kayan wannan magana ta tabbata an kawo shawarar binne shi a cikin masallaci suka ce a aka binne masallaci kenan annabi abin da ya hari ne za a yi sai yi inkarin binne a cikin masallaci sadan abu ya yi hannun wannan magana ta yawa ko ɗaukar masallaci mana kakkabar masallaci ƙarshe dai aka tabbatar wani magana ana bin dukkan annabi a inda aka inda ya mutu asali masallacin madina kabarin shi daban da masallaci umar bin khattab usman bin affan sun tausiki masallaci a zamanin su an yi da masallaci an ƙara mai girma amma dabarar da suka yi sai su yi ƙari daga ɓangaren zuwa alƙibla ba ɓangaren kabari ba kabari iya na a daɗima a waje a katanga tsakaninsu kuma a gefe yake duk ƙarin da suka yi haka suke shi walid bin abdul malik walid bin abdul ya hau duka mulkin shi wani shekara 86 da hijira ya 86 zuwa goma da shida shekara goma ce dai a takaice to a cikin mulkin shi ne an ce lokacin da babu sahabi ɗaya a madina babu sahabi ɗaya a madina kuma shugaba ne kuma an san irin wancan shugabannin abinda suke suka dama suke abin suka dama suke ba shugabannin na aiki masu biye ga Allah shugaban addini ne amma abin suka dama suke ko kai sahabi na gito sun masa kashi kama ba mu gita gaban su kenan wannan aikin walid na da malik shine fara sa masallaci ya shigo shi cikin ya sa kabari cikin masallaci ya ce kenan ba aiki ba ne ba wanda sahabbai suka yi wanda haza a kawo hujja a yau cewa kabar manzana a cikin masallaci a daga baya shiga masallaci da mutane su zai ce eh, haka ya ka kyale a na manzana ba shi sabai ba su yi ba ko annabi ya hana kuma sun yi inkara haka kin an so suka hana su bai wa'ayi bayan su ne ba su ne wani shugaban cikin shugabanni shine ya sa wannan ra'ayin kurin ya kai shi kuma ba mai hana shi ma abin ya zama jiki an jima ana yi hatta kai zama kamar wata ka'ida ce kurin su ce in ba shi ba ana iya duk ƙarin za a masallaci ana iya wani kakkabar a waje ana iya yi nan da 'yan shekara uku a madina wani malami iya wa'azi don suke tsakanin magarba tsakanin la'asar da magarba he wani ya kawo da maganar ta maganar masallaci na madina maganar kabari a masallaci ya aka yi kabari annaba a cikin masallaci a nan ko bar neman fitina ko su kan wannan gwamnati nan su ba su abu ne su ma isu isko ba su ba suka yi kuma wanda ya yi ba ca aka yi ba ya yi daidai kowa iya gyara bakin gwalgwadon shi ya ce yanzu kowa san fitina duniya a yau inda aka jira aka zira ma saudiya ido ya ce watan lokaci cikin shugaban saudiya wani ya so yanda ake wa kabari irin ko sun nasibin da suke an hana su ya so ya wata katanga ya sami hijabi gaba daya aka yi ca su hana ziyarar kabari gaba daya masa saudiya ta hana ziyarar kabar manzan Allah suka musu ca ya ce yanzu wannan masa'ala ta kabari ku bar ta irin take kura ba dan ba wai kan maka mana hujja a mun sani sare mu abin ya kare mu amma ba dan ba shari'a ba ce ya kada masa'alar wannan kwalliya da ake wa masallacin madina ado abin iri abin rubuce-rubuce da zade-zade sauransu ta duk wannan sun jima aka yi su inda akwai mai iya turewa he ture daman bace bai kan suna daman bai kan suna ba ka suna aka yi shi ba kodin kasa gusar da abin da aka yi wanda ya yi bai bukatar shawarar malamai ra'ayin shi ne shugaba ne ya kayan shi ba mai iya hana shi haka muna kallo amma ba don mun yarda ba haka kurin take kin kawo ne kama hujja ta kabarin manzon Allah a Madina cikin masallaci ki a ah, wani abin ban yawa kana ba da mun manzon Allah ba ya saba ma umarnin shi ko ba da aikin sahabbai ba sarakuna ne masu mulkin mallaka Allah garfata mana gaba daya nan da yake nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'in masajid Allah tsine ma yahudawa wannan fa zama su mai kada wa nasara Allah tsine ma yahudawa sun dauki kabarin annabawan su masallatayya walahuma wata ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo min hadis aisha daga hadisin aisha ba na abu wannan na ba na abu hurairah ne na farko amma ko ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo daga hadisin aisha radiyallahu anha ƙarin maganar cewa dalilin tsinuwa da ya musu ce kanu idza mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjida wa fihi ulaika shirarul khalq yace su wa'annan yahudu nasara kanu sun kasance idza mata fihim ar salih idan wani mutumin kware ya mutu ana mutumin kware ne banaw ala qabri masjidan sai su gina kabari akan masallaci shi zai su masallaci akan kabarin shi ko da ba kabarin za zo a yi masallaci akan kabarin shi wani kasan nan wannan kaje Najeriya ji kamar Kano magani babban masallaci tsaka Kano garin Kano tsaka Kano garin Kano tsaka kata masallaci da gani cikin kabari kuma kabari ma na jama'a ma da yake shehun ya mutu a ji aka mai na musamman a cikin kabari ko kana wuce kana ganin shi masallacin eh masallacin kirki suka yi babba tsada to wannan aikin yahudawa ne da nasaru kuma dalilin haka ya musu tsinuwa ya tsine musu albarka haka in ba yaudar da shaidan ba yaushe irin wannan abin manzo Allah ya tsine ma wata al'umma da ba tashi ba dalilin dokan kabari masallaci to ina ga tashi amma da shaidan zai sa ya kawata masa abin haka sa neman kawo hujjoji marasa asali da neman kare wannan aiki alhali ba mata ba me zai ƙara mai a mai masallaci me fa'ida shi sallar za ba shi za ba shi sallar ne sallar za ba me zai wani shi mutane ba abin zai ƙara shi ba abin zai masu kuna san shi ne dai dai ya cikin su yi halakar da yan bayan a ji ana roƙo ana addu'a ana kabarin wani shi na suke da san da ana yi ana zuwa ana zuwa kabara dole mu sani dole da san muna yara an za a roƙo ruwa ko kabarin kabarin wali kabarin wali duk mun san shi zuwa muke in za a roƙo ruwa mun je ta mai adda to mu ce tashi muke ta yi mana a ce kabarin wali kowa san dan sarki ruwa halilu ba mu ruwa mu sha halilu haka muke wa muna to kuma mun tarko ruwa ana kira haliluwa halilu na sarki ruwa baban ruwa mu sha muna yi kuma mai rawanin ruwa shi ne kuma ruwa a ba mu ruwa mu sha wani ba za mu kara ba muna wayo a wajen wani ba Allah ba kuma Allah kiyaye to ka ke wannan abu haka ka tashi kun malamai na gaban abu malamin malamin zai dauki almajiri ta kai ya je ya koya mishi haka na iyayi a zaman a ta yi Allah ya da mu amma kwarai hadarin iya da girman gaske irin wannan abin wallahi wani lokaci ni sai daga ba da ne wayo na gano an muka ta garke garke kabarin da sakce wali ne iya daga yammacin mu haka da haka wannan garken kabarin kwana wani kwana kanya daidai wani kwana kanya to rai juma'a ake zuwa kano mafi wa ake zuwa kano muna ta kwana daga kwana kanya ta fawa haske ta ga wuli da wuli can allah haske mota hasken fara ne an ta kwada far gurin kwana kwana kwana take yanzu ga wani ga wani jin wani ya tashi wani sura wasu wasu wasu juba kuna ga gwamnati kuna da gwamnati kun shirme ne ba wani wani kurin kwada farce kurin ta wuta mota kurin sai haka ta kasa kun sai sama wallahi in kuna ga muke ji kuma kawai ga wani shi muna gani don muna muna kallon wali wali ya rajuma ba shi kurin da hadu kace ta kanu kurin masu kanu kano yan kano kano ne kurin suke fakar da far akan kwana da ke bin maganin su suna nesa mu ba mu ganin motar a muna da hasken haka ne ruwan da abu ya sa abu haka to sai mun je wannan wani mun je mun yi addu'a to kan muce kuma a zamana a yi dan saki ruwa to kaga gwata gwata an bar Allah Allah ya shirye da mu to wa'annan mutane manzana sallallahu alaihi wasallam ce halin su in mutumin kwarai ya mutu ya su gina kabari ya su gina masallaci kan kabarin shi a ruwaye da bukhari ya kawo muslim ya kawo sai manzo ya ƙara ulaika shirarul khalq wa'annan su ne mai sharrin halittar Allah bayan Allah mai sharrin halittar ke masu dokan masalla kabari masallaci ruwa ta bukhari ka ta muslim ya kawo ta سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه bisalatul masjid bisalatul min sawal masjid hadisi nan asalin mun kanta wannan ruwaya ta tasu mama bin usad wannan shugaba na yamama wanda ya hoto zuwa umara ya hoto yaran gadi ya ci karo da wasu fatake wasu jama'a ta sariya ta musu ta sabai wani kamo shi suka zo da shi madina kada masallaci manzo Allah ya darme shi a cikin wani gimshi masallaci aka darme shi wanda manzo Allah ya je dawo ya sumama me kace me magana kan addini ya ga abin da yake iya ji iya ji ya gani manzo Allah ya ce ya rasulullahi ya ce ya muhammad ni in ka kashe ni ka san ka kashe mai jini in ka kashe ni ya ce amma abin da tambaye ka ya ce ka san kuma kira ina da masu ramuwa a bayana in kana son dukiya ka hudi a baka mama ka wari ka wari abin ka yanka abin da za a baka ko ka sake ni kyauta ka san kawa mai afuwa ka san kawa mutum mai karimi mai mutunci baiwa ko ka ɗauki kuɗi a baka ko kashe ni kuma ka san ka kashe miji ne ma'ana wanzu a nima hasan shi haka annabi kwana uku iya mushi je ya zo karshe dai iya ga abin da ake a masallaci iya ji iya gani karshe bayan kwana uku dai abu ne dogo dai ya musulunta ya ce ya muhammad ya ce na waye gari duk duniya ba garin da na ƙi kamar garinka madina amma an yau babu garin da na so gaman garinka an waye gari ya ce duk duniya ba da na kama kamar addininka a yau babu addinin da na so kamar addininka duk duniya ba da na ƙyama kamar kai amma yau ba wanda na so kamar kai su ma ba da ya ce to mai zan yi me zan yi mai zan ma addinin Allah iya musulunta yake neman wani aiki zai ma addinin Allah su ma kaje ka san abin zaka iya addinin kowa abin da annabi yanke mace ba ka je ka bakin iyawarka da wahala ta abin da zai yanzu zai sa mutanen maka ambargo da ta mutanen maka ai mutana ya hijira ana yanke tsakanin shi da mutanen shi da ƙureshawa ya to ni kuma zan sa wa ƙureshawa ambargo dan ƙureshawa sun dogara da abincin makka abincin yamama shi ya ci ambargo kama a sa takunkumi takunkumi takunkumi na kasuwanci na nasa abinci abin da wada kenan a takace dai haka ya musulunta ya kuma annabi ya ba shi dama ya tahi aiki shi na umara a musulunci kuma yanzu ya shiga sai su mamaye aka yi ka canza ko ka kara ce a na musulunta dai ni ba ratse ba a sabata a sabata ce a lakin a wasu ne sun mai sabi wanda bar addinin wadda gano ya ce annabi ba ratse ba ina nan kan addini ce na ta ne <laughs> a takaice wasu abu da kai kenan wannan to me dalilin ka wannan ruwa a wannan wuri dalilin ka wannan hadisi fikin hafiz ibn hajar na bulugul maram ya kwata magana mas'alar ka wuri iya shiga masallaci ko bai shiga shi ne dalilin ka magana sa koyo sabar malamai kan mas'alar abin da yake zahiri a hili karara masallacin makka ce nasi karara ya zo na cewa kahuri bai shiga sauran masallataya babu wani umarnin a hili karara babu shi a aikace sana ma kahure yahudawa da nasaru sukan kamai ziyara kuma a masallaci zai amshe su ya tattauna su kuma ga wannan kwana nauyi a masallaci a darme iya kahurin shi ana kashe wani gidan wani a darme shi ko gidan sahabi ko a darme shi ko amma a masallaci yake darme ba su da hujjojin masu cewa inda nasi ya zo karara masjidil haram shi ne aka hana kawuri shiga sauran masallatayya wata masalaha ta dalili ya sa ina iya shiga na daban ko ta tamana ko daban ya hutace shi ba a kai wancan aya aka hujja da ita a wurin da ba wurin ta ba shi dalilin kawo wannan hadisi a wani wurin shi ne hujjar shi kenan kawuri iya shiga masallaci magana kenan kuma shine cewa kenan abin da ke ruwa ba asal nabi sallallahu alaihi wasallam khailan annabi kenan aka ma'an dawakai fajati bi rajulin suka zo da wani mutum can ma sun ne su mama ne farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid suka ɗarme shi sariya gimshiki akwai sariya wata ruwaya ya sariya ila jabal wannan sariya wancan sunan wani mutum ne wanda cikin karama ta sahabbai umar bin khattab radiyallahu anhu iya cikin hudu barar juma'a ya aika wasu tawaga ta mujahidai to kurin iya hudu ba kurin sai gansu a wani wuri an musu abuta an biskat an samu an musu kofar rago ba su wuta kurin da gansu kurin a gaba a gaban shi kurin yace ya sariya jabal ya sariya jabal su 'yan masallaci suke mai to wanda wa yake ana hudu ba iya sariya jabal sariya wani komanda ne cikin komandonin umar yake mai cewa ina an ci umar ya ga inda ainihi dutsen zai samu wuta kenan kamar ya ga wurin zai samu sulbewa amma amma amma ko rago ne to ya ga jabal kin in ya hau dutse zai samu wurin wuta ce sariya jabal jabal sariya an kai su suka ce umar ya aka yi muna kana kama sunan sariya a gaban ya ce wallahi da wannan hudu ba kurin aka gwada mun tawaga ta musulmi a wani hali an musu kohon rago ne na kirayi shugaba na ce yanzu zuwa dutse wannan abin haka ya gaya umar ya gaya sahabbai a wurin azamani sai bayan kwanaki wancan iya can harkar shi da suka dawo dole da ce gama gari neman confirmation abin ya aka je aka yakana iya zuwa sariya kai kaza kaza kaza ya ce wallahi ni dai a lokaci kaza ya gasa lokacin wani lokacin nan lokacin da mun shiga wani hali na kofar rago ko sai ana ce misali ya jabal wani sun da na ji ce wallahi ne ne kun dutse kuma kuma Allah ya ba mu wuta nan ga sun dawo wannan an shi karama ce karama ce wannan kuma ruwa ta tabbata ta tabbata ta ruwa ruwa ta inganta ruwa ta tabbata ta ruwa ya tabbata haka nan karama ce kan ta suke mun ce ba karama wace yaji akwai karama ta ƙarya Eh, ta ƙarya ce wuce akwai ta kira malamin karama ta wannan amma karama taba mun imanin da karama da mujiza karama ga waliyan Allah ba mu inkarin su amma mun yankin gari karama ta ƙarya kurin dan a fahimta kurin shi na kenan cin kishe babu ta ta mutum wai kuna tare shi wai wai sallah ya ga ce wai sallah a makka kuma sallah ce kuma sallah ce bai sallah ka ce bai jami'i ya ce wa a makka sallah shi kullum kowa ne da shi wai a maka a maka kusan sallah azhar da azhar wai a danke kun dan kuma dan ya kuma sai yanda aka je musu dan ya bai sallah kun a maka sallah to wa gani ta wani wai ana abin gona ne an zo shi ne an ƙara wa shi gona ya ce ku je na zuwa kai ku kuma a gida a zabane a gida a gona a gona ku bar shi sai ku a gida a zabane a gida shi kenan zuciya kai abin wannan wani kullum ya samu wasu masu basu hankali sai suka labe suka suka suka rabu rabu cikin gona sai kashi kuma a dubu ko <laughs> sai gashi a dubu ya gudu ya kewaye ya gudu a dubu ya gudu a shi kewaye ya ke ya riga su sai cikin ya sama da ya huta <laughs> suna ta yiya shi ya shiga da gudu wannan shi shiga a zauna a gida ba kayan da haka suka yi ne ya <laughs> ce su dizanin karamin makage wasu da yawa amma akwai karama ta bayan Allah na kwarai akwai kuma akwai ta yan yaudara kun ta cuwa-cuwa ya ce wa an zai da ta maji wannan ruwaya ta ɗari mai sumama a masallaci kuma hadisin da bukhari ya kawo musulmi ya kawo ya ce wa an wata ruwa daga abu huraira an na umar radiyallahu anhu marar bi hassan yun shirin fil masajid falahaza ilai faƙal

ka ce ma zambo a jikokin ka kamar an zama akwai mutane suka maka mako suka ma zambo to shi ma ta tafsa iya kalmomi ne zambo ima zambo har dai ne sun bi ka sai bi suka tsoron kalmar shi annabi ya ce ma hujum wani rutu mata rukun su maka kai musu ka zaki bana ka je ka je yesu da kalmomin ka malaka jibril ya tare da kai malaka ya tare da kai malaka jibril ya tare da kai to hasan kenan mawaki ne iya da kalmomi na umar bin khattab ya zo a cikin masallaci شين مر بحسان ينشد في المسجد يقول توجه حسان حسان إيه دم بيتو تنش نوقو ينش فالهذا اللي فالهذا اللي أمه هي هراليش يقول كل لون هرالي يا سنتي كنا عمر كنا كم بيجاب نكبا وانا كلن دي مشي <laughs> سيتشاي كارغون انشد في انا وانا واقو كينا وانا كلمو منا اتكين وانا مسلاتي وفي منو خير منك وانا هيك يا إيه، نان ناي وانا واقع تاو اتكين مسلاتي ناي وانا واقع اتكين مسلاتي كم اتكين شده وانا هيك انا بكينا kenan annabi iya rayuwa kai da ya umar kallon da mai kallon kallon harare ka sa abin da ke ni mishi magana ba harare ya mishi ya ce kai na wannan wakatawa a wannan masallaci kuma a cikin shi akwai wanda ya hika annabi ya sa annabi ke yake dubu me yasa ya kawo wannan magana wannan ruwaya dalilin kawo wannan ruwaya iya karantar da kai ne cewa kenan kalamomi betoci wanda ba na aibu ba ba na batsa ba ba na abu ba ana iya akwai a masallaci ne kenan kalmomi wanda malamai suke daga cikin hatta cikin sarfa akwai ruwawi na kalamomi na yabo ko na abun dauka addini wani abu daban ana yan wata daga ce waƙoƙi da ake na littafi da ake na waka abin da malamai suke inkari irin masu waƙoƙi in ma su wuce gona da iri ko su kai annabi matsayin Allah ko su kai wani shi ake ce ba da bi dace ba amma baiti na wace kuma shi'ir nan ko baiti ba waka bayan take take da goge da music a kalmomi na ake rerawa su ta poesi ta poesi poesi haka dan kalmomi da ake rerawa akwai a Hausa akwai mawakan Hausa sai waka kuma waka ta mai ma'ana daga nan da wani waka nake yana Africa TV wani mai waka ko yaje shi waka shi waka ce mai kyau babu kidi ba kuma kalmomi kuma masu ma'ana kalmomi ko yanzu wani mai jin Africa tv akwai mai waka a mai waka mai waka a cikin ta wanda yake waka kai kalmomi haushe ne da hausa ke su to irin wannan akwai a larabci ka irin wannan kalamomi wa'inda suke da ma'ana shi ne cikin adabin mufrad na imam bukhari ya kawo wani misali cewa ya ce shi'ir kalam ka kalam waka ce wani waƙoƙin kamar magana ce mai kyanta mai kyau ce mara kyau mara kyau ce kai ba zaman ta ba take bace ba ba zaman ta waka ba ana din me take hudi ila duk da haka ba malamai suna cewa ba a san yawaita shi'ir ko ta alaƙin ma ba a san yawaita yawaita yin ta to shi dai nan kenan ya kawo wani mas'ala ce ta kan kenan iya irin wannan baitocin da yake yi umar ya harare shi ya ce a kad kuntu unshidu fihi ina waka ta kore da kalmomi a cikin wannan masallaci wa fihi man huwa khairun minka a cikin masallacin akwai wanda yake ka muttafaqun alayh kenan bukhari ka muslim ya kawo wa an wata ruwaya daban daga shi dai eh, abu huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ينشد الدالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وان روايه ابو هريره هي تشوى من زع الله صلى الله عليه وسلم يا ياتي من سمع رجلا ينشد دالة في المسجد دون ديجي ونمتن iya rera iya iya cigiya ta wani abin shi da ya ɓace a masallaci to kai mai jin ka ce larar da hallahu kar allah mai domaka kam ganin nuna ƙwayen ku gwanin alama wadda za yi malar bai gana dini ba nan ya ce a gaya mai kalmar da aka ce ka allah mai domaka fadin masaji lam tubna li hada don masallataya ba gina saboda don wannan zaba mai da shi wurin cigiya zahirin wannan kalma iya karantar da kai da mas'alar wani abu ne aka ɗauko ba na masallaci aka masallaci kaga iya da bambanci a nan masallaci ne da kana magana wani ala baka kaza na ba sun zo daya wannan daban ne da ɗauko na waje aka duk da asalin kalma kuma aka ce dala asalinta a loga abinta dabba batattar dabba ba akwai da'i abin da ya ɓace shi da'i amma aka ce dala asalin kalmai dabba batatta dabba ta ɓace ce dala dala ya yi magana akan wanda dabba shi ta ɓace ya zo masallaci iya cigiyarta wa ya gara ya zo cigiya wa ya gara jan kara kuma annabi mai magana ka abun kenan masala ata ta zo kan mai da masallaci wajen cigiyar kayan to karkashin wannan wasu malamai ke cewa su suna ta dukkan matsuntuwa ga dukkan masu gaba daya ko ta mace ce ma amma da musan asalin magana ba su ba kan kan sauran ababai ta zo akan dabba wannan kuma ka illar ya ce ba a gina masallaci ba don wannan kenan ba wurin medo cigiya a masallaci kenan abin da kai a wani daban aka bino cigiya a masallaci to a wannan shine dai asalin abin ya zo kai wasu sun kai ma don zai abin ta su kai ko ma sanarwar ba a yi na ce mana uwa ka sanaka za a ana ba baki ki da cigiya sanarwa ce wannan ko amma kuma sai sanarwa ba a yi tamam sai dai musan asalin kalmar asalin abin ya zo akan magana da ta dabba ƙashen ƙashen kuma ƙashen wannan wasu malamai fahimtar malamai sai kawo duka cigiya ta wani abu wasu na ga ah, darura ce eh, misali yaro ne bace idan kai halaka shi dai kuma dai duka dai bayanin malamai ne Allah gafarta musu gaba daya shi dai na asali ya zo akan cigiya a masallaci asali taɓatattar dabba to karkashin wannan mu ɗauka dukkan cigiya wadda dai za a kata masallaci irin sauran ababen ma shi suke kama tana ciki in gaji mutum yana cigiya a masallaci ya ka ce ka Allah mai do maka masallaci ba a mai gini mai da wurin cigiya shi ne kan hana kenan cigiya a masallaci shi ne kuma ya karantar da mu wata ruwa irin wannan misali guda ce wa anu wata ruwa ta mara abu huraira radiyal anu iya cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masajid faqulu lahu la arbaha Allah tijaratak kai ta mata mai eh abinda yake ce a wannan ruwan manzana sa ce idza ra'aytu man yabiu aw yabta fil masjid idan kuka ga mai saidawa ko mai saye a masallaci ana kulla kasuwa faƙulu lahu ku masu ganin suna kullawal ku ce musu la arbaha Allah tijarata kar Allah sa albarkacin kasuwancinka hmm. dan zahi ne dan tsawar ayi ne duk annabi ne ce a faɗa kana ba a kasuwa saye da sayarwa a masallaci nan abu ne wannan babu wani sabani kan hana saye da sayarwa a masallaci gaske magana magana da malamai da mutane suke yi ina ne masallaci wasu yasa ce ai sai a cikin nan sai cikin inda aka kewaye akari wanda ya karanci eh, fatowar bari na hafiz bin hajjar cikin sai da bukhari ya kano masalar cewa ibara aka ce masjid duk abin da aka kewaye da katanga da kewaye duk abin da ake ko da shimge aka mishi an na ana kiran musamman ta makasura nan wani abu ne da aka rihi dan a maganin wa iska cin sauran me hirin da ake wai sauran suna masallaci ne ko nan ko nan ko hirin mazai nan ko da zai haraba ko zai ta cikin haraba haraba ko ai masallaci da masallaci a ka'ida mun karanta ana kaga an ce ai wane ta wancan mata annabi wata ta zo ta hema a masallaci an taba hema a cikin daki an yi runwa ta runwa a masallaci a cikin daki ya ce wane ya yi runwa ko runwa sufaye a masallaci runwa gida ko kenan a kewayen ne ko a ce wane ake ba lokacin sallar kan kitabul juma'a na Wani Bukhari ya ce yaqin na ce ya sallar juma'a lokacin da inuwar masallaci ta kai wuri kaza akwai inuwa cikin naki duk wannan kadi ta gaskiyar magana masu aka masallaci din inda aka rihe da rihaba kewayen shi iya matsayin masallaci wani ya ce mato ai can ban ɗaki ce can kama ga tunan can ban ɗaki ce ai tara sallah can haka kiwo za ka masallaci yanzu manzo Allah ba ga masallaci kuma aka daki aka ba an ce daki masallaci ne a wannan an kibance saboda daki nan kuma bar daki ce can makataba ce haka aka kibance ta amma sauran wa duk da abin da aka bari dan dan sallah iya sunan masallaci akan wannan abin kenan bai dacewa ga mai neman albarka yayi saye da sayarwa a cikin wannan kewaye da iya na iya ɗaukan sunan masajid ba mu huda mashi da masallaci wannan gini ne aka rihi saboda muku labari masallacin masallacin annabi sallama na manzo Allah sallama ita masallacin shi ko san lokacin da aka zo aka hijira da aka zo masallaci aka sare duk can aka yi kewaye duk aka kewaye gaba daya wannan kewaye ana mai suna almasjid nabawi farkon lamari a cikin kewayen da aka yi bangaren farko aka gina aka ce biyu ce ba a ce kamar rubu'in shi kamar da ci na kewaya a shi aka yi ruwa aka yi sauran abu ke a yi wannan harko ruwa ɗakin harko a yi shi a ɓangaren gusun ɓangaren arewa ɓangaren arewa ka yi shi ɓangaren arewa ka yi shi wani sama dina ya wuce ɓangaren arewa ka yi shi da a wancan zamanin ana kallon mata magadis ya kai kewayen wannan kewayen da ya kai shi ya kai rike ɓangare ɗaya ya koma nan ne masallaci kuma aka yi a nan bangaren sai ɗakin sauda da aisha da harko da suna wani mutane aka yi wa aisha ɗaki aka ma sauda ɗaki a wani bangaren na gusun ba komi kuna sai ɗakin su bangaren nan ke masallaci da aka zo da aka maido kibla ta koma masallin haram gusun ke nan zu sai wannan runwa ta nan aka barata he aka komuna aka gina sabon masallaci a gusumcin hilin shi yasa ɗakin aisha ke alaƙa da masallaci kai tsaye ɗakin aisha saboda wurin aka zo a gagar masallaci kenan nan mai koma na ake mai ake mai sunan wurin a ce ruwa ta ala sufa wanda ba su da gidaje masu karamin kari nan haka bar masallaci nan ne wurin kwanan su amma duk wannan kewan ana mai sunan almasjid nabawi ba wani ce nan ɗaki nan ne kuma masallaci nan ma nan ma duk masallaci sun masallaci kina gaskiyar magana mai san lahiya mai san albarka kai kasuwa a cikin kewayen masallaci shi ne kuma magana kuma wannan kuma magana daban magana kasuwanci ba kulla a masallaci ba kulla kasuwa a masallaci kwar eh, <laughs> kasar ta sai ka wuta kuma ce ina zuwa amma kuma ya halitta ana iya biyan bashi a masallaci kuma malabar biyan bashi bashi ne mun kamar kasuwa bashi na biyani don misali ta rana da ka'abu ne da ɗaya cikin sabai suna rigima a masallaci wajen bashi ne ranar sai shi ya ɗago ya labarai me kuke yi suna rigima kan kuɓa shi ne ce hina biya shi ya ce ka ce ubai ka rage wani abu kai kuma ka tashi ka biya shi annabi sulu shi ya rage kuma annabi ce na shi ka ce ya ce rasulullah shi ka na ka ta rasulullah kawo ya rage kuma ya biya shi a ce haka kenan ke biyan bashi ba laifi bane ba an yi kasuwa daban amma ka biya a masallaci ba laifi bane ba kulla kasuwa sai ko sayarwa shine aka hana a masallaci masallaci wurin ibada ne sai manzan sai yake cewa duk a duniya hablul buka ilallah masajid wurin da Allah ya so a kasa saman kasa gaba daya masallatayanta ina Allah ya ki kasuwa me yasa ta Allah ya kasuwa duka duk wajen cuta nan ne a yi ƙarya a yi rantsuwa ƙarya a ci riba shi sa Allah ya tsare ta wannan nasan hadisi ya inganta haka nan a jona ya sa kawo tawil ka abin hadisi hata akwai hadisin cikin sai musulun hadisi ya inganta haka nan kasuwa ce mai sharrin wuri a saman kasa. da duk ana ka saba ma Allah a cuci mai karamin kari a cire ba duk abin da ka daɓa na san ana hakinta sai ce mahi wurin da Allah ya so masallaci wurin da Allah ya hiki kasuwa ba da ba ana ci ba na abin da ake a ciki ya sa Allah ya nata eh hmm. amin sai hmm, yanzu kenan nan da yanzu mun karanta wannan hana sai ko sayarwa a cikin masallaci in ka ji wani yayin ka iya baka baka tsoro ba ka ce Allah saka albarka man da farko a mutum azizi don ji akwai jahilci gaskiya da farko a mutum nasiha wani an hanawa eh gaskiya da akwai jahilci gaskiya a mutum nasiha wani gaskiya wani abu manzo Allah ya hana kuma abin kuma manzo Allah ya ce ya ga mishi manzo Allah ya ce idan a ga mutum iya kasuwa a masallaci a ce ka Allah sa ma albarka eh ya ga cikin kiban ka mishi wasu eh eh eh ka kai mai cikin hikima eh wallahi wannan abin nan bashi da kamata ku hasa ka kakuyi ku bari ku can kofa ku ganku a can kofa hmm. sai wannan ruwa ya ce ruwa wa nasa'i wa tirmidhi kuma hasana kina da nan mun ji dai manzon sallallahu ya ce idara aitum man yabi duwan idan kuka ga mai saidawa au ya bata ko ya saya fil masjid a masallaci fa qulu lahu ku ce mishi la arba lahu tijarata kar Allah sa ba a cikin kasuwa. yan wa akwai bambancin arribih da riba da riba wasu na ka abin kusan wuri daya arriba ita ce karin kuɗi da ruwa arribih riba a Hausa riba ta ce arribih ita na halaka ce kun ba ta da ka'ida ba ta da yawa a musulunci da dace ka ce kaɗan ko da yawa amma ita riba ko mun kaɗan kinta haramu ce amma riba ka kalimka gida goma goma kalimka ba mace lahi ne na kuma sai ayi wani na iya kama gana riba wai wai riba eh, mai aka ce riba in ka sai kayan jika daya in ka sai da jika uku ne lahi amma ka sai da jika biyu mai kan araba wani an dace a dafa mu za'afa eh, a dafa mu gaza ta kalu riba da dafa mu za'afa ko ta riba limki su ka riba wai a nan wasu yan wasu kan abin yan jajen su isko su suna kun haka taƙi da su kurin an kasa kaya ka tsaida nan jika ka jika uku kacar ba me yasa Allah ya ce azaban mutaafa limiki sawan limiki eh da kana sai jika biyu ko biyu da rabi <laughs> ci wannan masala kuma ɗaya hawa wazi ki la jahu aziki cikin al-sunna da kila gani magana nace a masalar riba ita ce ita kuma riba ko bata limga ba ko mai ɗaya haramu ce amma riba riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani cikin sahabbai so mai dabban layya ya ba shi dinari guda da ya sai samu biyu samu ragi shi kuma a hanya sai suka daraja sai sai da guda dinari guda san fusan ba ko eh sam dari riba ta limka kuma ka annabi dabba shi da annabi ce Allah ya baka cin kasuwancin ka kuma yan uwa lalle ana so ana so su gyara ana so mutum ya zama to mai ragi ne mai rangome ne mutum ya zama to mai rangome ne a cikin kasuwanci ba san gallazawa amma yin akwai wani shiga wani hali kasuwa ce take komawa haka nan zai misali na maka labari akwai gidaje a nan garin da aka saya hilaye ne jika uku uku aka ba da su amma a yau hesi miliyon 100 za a saya sai 100 ba musamman ba amma jika uku aka saya to ya ce ka cire ba a zama ba riba ka ta yawa kasuwa ce ta bada nan da yan shekaru kusa bayan gidan miliyon ɗaya zai kai miliyon goma to ya ce ba ka sai da ba kaga wannan ai kasuwa ce ta shi haka aka samu tsayin wani unishin kasuwa ko a ce kaya tashi yana kewa yan kasuwa mahiyar da masu saye mahiyar masu ba masu yan kasuwa adalci ya ce misali yanzu shinkawa ana sai jika 20-20 ka samu labari ta koma jika 25 idan kasuwa shi ma sai mai da biyar. ya ce ai kayan mangaza ne me yasa zai kara saboda wancan matsalar ba su zo ba hisimanci su kuma idan tana 25 ita kuma biyar ba na karan ba suna kara maka shiga bakin don a tausaya maka a ce a wani tun da wannan yawan Allah ta zai mishi to yawan kasuwa haka ce riba in ma tashi yadda an kasuwa zai fadi haka kuma sami riba babba wani matsala a wajen Allah sharance kayan kasuwa ce ta hau haka ta fadi yadda ta fadi zai fadi samun yanzu kuma haka zai samu ba ku ce a tun da kama gaza ne kuma kowa zan zama misali haka kasuwa idan ina sayan tan goma misali iya cika shirin shirin da kuma shi ne ban iso goma na karyar yan kuce da sai da muku haka nan ina kuma ban iso wani kana ina kuma ban iso yawan kawar ina kuma sayan kasuwa ban iso kudu na bai kai haka nan kuma kullum sai manzo Allah manzo ya kiya a yi farashi ci a farashi a hannun Allah ki imma daga imma sarki ban shiga ci annan ban shiga ci wani zalunci haka nan haka kasuwa ba wani matsala dan kasuwa yanda zai ci riba in ta hau ya sai da ci riba haka in ta zai fari duk ɗaya ne su kwanan labarin kwanan nan yan wake wannan shekarar ta wuce yan wake zai haɗu da suka yi to waje jika musu kana miliyan ishirin saboda haka miliyan Allah dan kasuwa da miliyan ka suka wadi ya sai misali wake shekara misali shekara 20 ya kuma shekara goma sama rabi misali kan suka suka wadi ya za su yi akwai waje ta saya musu a da kun sa karama ta zama ba ƙara muku to haka kenan Allah kuma ya kawo ta sana da waken ya hau kuma ya sai da kuma da ya hau kasuwa haka ta kawo a wannan ga lokaci ya tahi Allah kan fata insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.